la la la la la la la la la Allah kawo mu kashi hmm? kashi salamu alaikum ka shi yan duro ka kuka ce za ku iya baban jagwal tunubi ya ƙara kuɗin mai wallahi dubu ɗaya ko dubu biyu man ya koma oke na salisu ne mun aro shi to muna so mu je gundina kuma ga ce zama ya sai shi kawai ƙare ya yi tsada ni ko ka ce shi ma wa da ya sau wallahi kai to fa amma fa wannan fa ba daraja ce da babur din nan ba kun san damuna ake sabo ne fa sabo ne kullai wanki ya sha ƙarya kuke yi sashi a mu muga duba ga leda sanan ga leda na ƙasa sabo ne ko wannan ba ba mai yanzu a ciki ba mai man ne ƙarin kuma babur in ba mai yanzu baya daraja ko mota in ba mai ba ta daraja baka ga mota mai shan mai yanzu ba ta wuce dubu biyar ba na gani wallahi to yanzu shi wannan me na na abincin mu sai shi kawai birkin yana yi komai komai yanayi na salisu ne na salisu ne kai dubu uku zan bayar a haba dai kamar agwagwa to agwagwa yanzu ba gasa kawai za ka yi ita wannan ya ka zuba mai gaskiya kai da hanfo uban jagwal ka saba ka ce dubu uku badalla kai na fasa da Allah a da ya kuri ya kuri dan Allah ya kuri kawo dubu uku to amma fa ka sai dai in ba ku 15 in na gama testing sai in kara muku 15 haba a 15 kuma eh 15 kuma shi to ka san me ka ba mu dubu biyu sai kai wa 'yan sanda dubu ɗaya an zo su ce ba na sata ba ne a ba sa haka wallahi ba sa haka magana gaskiya kenan kawai dai ku siyar min da shi ni na san yadda zan yi da shi zai koma kicin Oke, dan can da game da shi? Ji can zai koma. Ba ni ne babba ba. Allah ku dan tura ni mu je can a zuba mun ko kwata ce. To ina ba mu kullum mashin din mu. A'a. Ku tura ni dai ku tura ni. Ku tura ni mu je can. dúró.